Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin taɓa kalashi, shirin da ke kawo muku batutuwa da suka shafi al'adu da zamantakewa. Da a wannan makon ni Aliyu Muhammad Waziri. Tare da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim za mu gabatar da shirin na wannan lokaci. inda za mu waiwayi tarihin rayuwar shugaban gwamnatin jamus na farko wato conrad adenauer tun bayan yakin duniya na biyu da ma yadda gidansa ke ɗaukar hankalin masu yawon bude ido daga sassan duniya daban-daban. To madalla Aliyu ko daga ina za mu fara? To ai shamsiya dama akan ce wai tafiya mabuɗin ilimi. Sosai kuwa Aliyu. To wannan ne ma ya sa muka yi tattaki zuwa gidan Conrad Adenowa domin kawo mai sauraro cikakken bayani dangane da abubuwan da muka gani yayin ziyarar tamu da jagorancin Dr. Schmidt, ɗaya daga cikin jami'ai masu kula da gidan na Conrad Adenowa da ke Roundup abad Honef a nan Jamus. To amma kamin mu samu wuri da shi Dr. Schmidt don samun ƙarin bayani akan jigon shirin. Bari mu fara kawo mai sauraro kaɗan daga cikin tarihin Conrad adinawa a matsayin matashiya. To shi dai Conrad Adenawa an haife shi ne a ranar biyar ga watan Janairun shekara ta 1876 a birnin Cologne, wato shekaru 141 kenan kawo yanzu. Kwadrat adinawa ya fito ne daga wata babbar zuri'a ta mabiya ɗarikar Katolika. Ya shahara a fannin shari'a da tattalin arziki. To sai dai tun yana matashi ya fara sha'awar siyasa. Wannan ya bashi damar taka muhimmiyar rawa a fagen siyasar ƙasar Jamus a wancan zamanin. Wannan ya sa ma gudumawarsa ya shiga tarihin da har yanzu siyasar ƙasar ke tunawa da shi. To masu sauraro idan dai kuna biye da mu, A yanzu za mu ji ƙarin bayani dangane da shi Conrad Adenawa daga jami'in kula da kaya da gidan tarihi da muka yada zango. conrad Adenauer was very important after Second World War and also uh, after the dictatorship of the National Socialists. Conrad Adenawa ya taka muhimmiyar rawa bayan yakin duniya na biyu. Kana an samu rarrabuwar kawunan mutane da dama a wannan lokacin. Sannan kuma ɗaya daga cikin manyan nasarorin da ya cimma a lokacin da yake jagorancin ƙasar shine samar da mafita cikin yanayin koma bayan demokuraɗiyar da ƙasar take ciki. Wadda kuma sanadiyar hakan ne Jamus ta samu ingantacciyar demokuraɗiyya da a yau take tunƙaho da ita. Aƙalla shekaru saba'in kenan yanzu. German history. It's a great achievement that Adenauer founded a democracy which lasts now for almost 70 years. A dai tsawon lokacin da yake gwagwarmaya, Conrad Adenauer ya fi mai da hankali ne akan tasirin tattalin arziki da ɗorewar demokradiyya. Ich möchte zunächst ein Bekenntnis ablegen, und zwar dahin, dass ich glaube, keiner sehnlicher im Hause wie ich Er wünscht eine kontrollierte allgemeine Abrüstung zur Bewahrung des Friedens in der Welt. Muryar marigayi Kodrat Adenauer kenan lokacin yana shugaban gwamnatin Jamus a yayin da yake jawabi kan irin barazanar da tarayyar Turai ke fuskanta kan sha'anin tattalin arziki da siyasa. Dunkulewar yankunan Jamus biyu wato gabas da yammacin kasar wuri guda. na daga cikin manyan ƙudurorin kaduna Adinawa da har yanzu ake gani a matsayin tarbar da ƙasar ke alfahari da ita a idan duniya. To madalla Shirin taɓa kalashi ake saurara daga nan sashen Hausa na DW. Baya ga jin gwagwarmayan da ke zama tubalin tarihin Conrad Adenawa, a yanzu za mu duba tasirin abubuwan da ya bari a bayan mutuwarsa. A yayin da muka kai ziyara gidansa, inda a nan ne rasu a ranar 19 ga watan Afrilun 1967 da ke Randolph Abbott Honef. Bayan rasuwar tasa, ‘ya'yansa ba su raba gadon gidansa kamar yadda aka saba bisa al'ada ba, Maimakon haka sun sadaukar da gidan ne ga gwamnati domin rayawa da kuma tuna gudunmuwar da ya bayar ga ci gaban Jamus, siyasa da kuma zamantakewa. To Aliyu wani abin sha'awa da wannan gida shine yadda kana shiga za ka yi harba da hotunan tarihi yadda ya yi rayuwarsa tun yana ƙarami har zuwa girmansa da kuma gwagwarmayar da ya sha lokacin da yake shugabanci. Kama daga irin akwatin rediyonsa da ya amfani a zamaninsa da kuma biredin da ya kirkiro lokacin yakin duniya na farko da ake fama da yunwa. To an ya baya ga waɗannan ma akwai ɗakin karatunsa daban, saboda ya kasance mutum ne mai son karatu. Sai dai duk da haka yana da wata ɗabi'a wadda duk lokacin da yake karatu musamman da daddare, barci yakan iya ɗaukarsa. Kuma baya son idan barci ya ɗauke shi fitilar da yake karatun da ita ta ci gaba da ci. Don haka ne ma aka saita ta ta yadda duk bayan mintuna talatin za ta sake kashe kanta. To Aliyu baya ga nan ma a lambun da ke cikin gidansa an ƙayata ta da fure wato fulawa kenan wacce kuma ya fi so da kuma ke ɗaukar hankalin mutane. To sannan Shamsiya yana kuma da talabijin a wannan gidan nashi. Amma kuma abin mamaki shi ne shi bai damu da kallon talabijin ba, domin shi a wannan lokacin ya fi buƙatar karanta jarida fiye da kowace kafar labarai. sannan kuma a cikin gidansa akwai kyaututtuka da dama waɗanda mutane daga ƙasashe daban-daban suka yi ta kawowa bayan mutuwarsa domin tuni da shi baya ga nan kuma sai su rubuta sunansu a matsayinsu na baƙi kamar yadda mu ma muka yi shamsiya kuma kin san dama a waɗancan shekarun an samu yaƙi daban-daban a tsakanin faransa da jamus inda kin ga a cikin gidan har muka taras da wasiƙar da shi conrad adenawa ya rubuta wa shugaban faransa na wannan lokaci domin su samu daidaito a tsakanin ƙasashen. To Shamsiya Conrad dai ya yi shekaru shida yana shugabantar Jamus a matsayin shugaban gwamnati, wanda kuma hakan ya sa ya zamo shine shugaban da ya fi daɗewa a kan wannan mukami. Sai dai ana iya cewa yanzu haka shugabar gwamnati mai ci Angela Merkel tana dab da ita ma kafa wannan tarihi idan har ta samu nasara a zaben ƙasar da ke zuwa. To Aliyu, ka ga mahimmancin adana tarihi ko? Lallai kuwa. sashen na hausa sun daga tuta shirin faɗakarwa ko da yaushe ne suke da ka saya lallai dole za ka amfana sai fa mu To a yanzu dai an sake fasalin gidan game da yi masa kwaskwarima har ma aka sake ƙarin wasu gine-gine a wani rukunin gidan da nufin adana kayan tarihin jamus da aka ci zamanin da ƙasar ke rabi. An kuma buɗe gidan ne a hukumance a ranar 19 ga watan Afrilun shekara ta 2017 ga masu yawon buɗe ido da sanin tarihi duk da cewa dai ginin asalin na nan tun shekaru hamsin da suka shuɗe. Wanda a yanzu ake bikin tunawa da gwagwarmayan kwadira Adinawa a cikin gidan a duk shekara. Conrad Adinowa na da fata wadda yake son cimmawa kafin rasuwarsa musamman na kawo haɗin kai a tarayyar Turai, kamar yadda Dr. Schmidt ya faɗa. in February 1967, two months before he died, he traveled to Spain and he held in Madrid. Uh, he gave a speech Wanda biyu kafin rasuwar Conrad Adenowa a watan Fabrairun shekarar 1967 ya kai ziyara kasar Sifaniya inda ya gabatar da jawabi na kusan awa biyu a birnin Madrid inda ya taɓo batun buƙatar ƙasashen Sifaniya da Poland da su ma su shiga kungiyar tarayyar Turai. Um, Ana ganin wannan shine fatarsa na ƙarshe kafin rasuwarsa. This was his last great speech to say jama'a sauraro a iyakan nan nema za mu dakata cikin wannan shiri na wannan lokaci. a madadin dukkan abokan aiki daga nan sashen hausa na dw musamman aliyu muhammad waziri ni ya hamza ibrahim muke muku fatan alkhairi